baya ga bankin da kuma ofishin 'yan sanda 'yan bindigar sun jefa bom akan wata kotu da ke daura da wurin lamarin da ya sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda bakwai da kuma wasu fararen hula masu gadi guda biyu kamar yadda dsp abdul jinjiri da ke zaman kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar jigawa shaida min ta wayar tarho akwai waɗanda aka raunata? a ba wani rauni da aka ya zuwa yanzu kun samu adadin ko nawa ne suka kwashe na kuɗi a cikin bankin? eh kawo yanzu ne ba a babu wani alƙaluma na cewar ko an ka ko ba wani ganau da muka zanta da shi ya yi min tilawar yadda abin ya faru wato dai kawai ana zaune dai sai aka ji kawai harbe harbe da kuma karan bom haka kowa hankalin ya tashi an jefa bom a kotu an jefa bom a police station sannan kuma akwai banki yana nan unity shi kuma nan banki na unity sai aka fashe kofar da aka fashe kofar aka shiga aka saki dan harba harba a ciki amma sai shi ba a sa masa bomba sai kuma aka tafi akwai ainihin zan kofan a gidan samun da aka gina sabo na shugaban karamar hukuma idan masu gaji suka dan harba harba suka dan uku da gidajen ba tare da an kashe wani abu ba an kashe kowa ba to amma nan sai ne an kashe mobile da yan sanda akalla da kuma farin kaya wajen kusan mutum takwas an ce mutane sun ziyarci wurin kana ɗaya daga cikin waɗanda suka eh, ziyarci wurin na ziyarci wurin na na ziyarci na lokacin shi police station yana cin wuta sannan shi ita wannan kotun kuma tana cin wuta wannan lokacin amma lokacin ma jaman tsaro sun zo da su zai haka da mobile sun ma sun ɗan jirgin da sun sa ɗan jet jet haka a wuraren suna ɗan dubawa. to yanzu yaya yanayin tsaro yake a nan garin gwaram da kewaye. yanayin eh, tsaro a gwaram gaskiya alhamdulillah kwa fuskantar yanayi na tsangwama daga jami'an ba DSP Abdul Jinjiri ya ce yanzu haka bincike ya yi nisa domin gano masu kai harin. Yana mai cewa dama fa suna karfa matakan tsaro a kan 'yakokin jihar ta jigawa. Akwai jami'an mu da muka rasa turawa a gurin. Akwai su ko ina daman musamman duka wato ƙananan hukumomin da suka yi da sauran jihohi makwabta. Muna da tura jami'an tsaro wadatar a gurin kamar yadda nan nan ta magwara muna da iyaka da wani jirgin turowa da cikin jami'an tsaro sai dai duk da kokarin da jami'an tsaro suka ce suna yi don kwantar da hankula tare da tsare rayuka da dukiyoyin jama'a har yanzu al'ummar na gwaram na cikin halin ɗar kamar yadda wani mazaunin garin ke faɗa min da daren jiya. Domin abin da ta an tattafi ma har ma mutane sun ɗanta da wani ana kuma mutane ana sa su dawo gari kan su kan su mutu baki titi haka a yanzu nan yana kowanne yana kwakwar ba za abin da zai ba na yana kowa da ya dawo kusa da gida. a bara ma dai yan bindiga sun kai makamancin wannan hari a garin gwaram inda suka afkawa ofishin 'yan sanda da kuma wani banki a garin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria